أجمعيا ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باي هكا uwa السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya dace da shida ga watan haka ne ko shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin cif a cikin wannan sura mai albarka su tauba yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da ɗaya kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana tambaya hukuncin mutum musulmi ya auri mace kirista mun sha ba da amsa a nan gurin cewa ya halatta musulmi ya auri mace wadda ba musulma ba in ta zama cikin ahlul kitab to ahlul kitab kuma su ne yahudu da kuma kirista su ne ahlul kitab dan Allah ce wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi aqdan wato yankan waɗanda aka bewa littafi kafin ku halal ne a gare ku in sun yanka dabba ku ci sannan kuma yankan ku ko halal ne a gare su sannan kuma matansu halal ne ku aure su idan mace ta zama ba yahudiya ko kirista wannan da nassin wannan aya da ke cikin suratul ma'ida wadda ba samu ayar da ta shafe ta ba ita ce hujja ta wannan halacci amma idan mace tana wani addini daban ba kiristanci ba ba yahudanci ba to wannan ba shi halatta aurenta sun shiga cikin ayar da ke cikin suratul baqara wala tankihul mushrikina hatta yu'minu sannan wala tankihul ke wala tankihul mushrikati hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin wala ajabkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wato na farko wala tankihu la tankihul mushrikati na biyu wala tunkihu idan eh, saboda na suno wani abu ne wani balaraban kauye ne je wani na karanta alqur'ani sai ya kuskure yace wala ul mushrikina hatta yu'minu yace wallahi hatta law amanu kar ku aurawa amma la tanki la tunki la tankihul da kai la ul mushrikina hatta yu'minu kar ku aure mushrikai maza har sai sun yi imani yace ko sun yi imanin ba za mu aure su eh, dan shi mai karatun da ya kuskure da yace wala tankihu kar ku auro maza sai sun yi imani yanzu in namiji ya imani sai ka aure <laughs> amma kaga yadda lafazin ayar ke la tunkihu kar ku aura musu kar ku aura wa mazaje da suke shirka ƴaƴan ku har sai sun yi me kaga yadda ayar take kaga da nayi kuskure sai na sanar wancan abin da na karanta ko wace shekara ce wallahi alam na manta abin nufi dai ba shi halatta ku auri mace wadda take tana wani addini daban ba kirista ba ba kuma yahudanci ba ba shi halatta ku aure su sannan ayar tana nuni ne akan aljawaz halacci amma idan aka ce ga musulma to ka fifita ka musulma wajen aure shi yafi sama ka je ka auro wanda take ba yahudiya musamman kuma idan kai din baka da karfin riko da addini ko ko baka da cikakken sani game da addinin ka sai ta zo ta jefa ma ko cikin addininka ka za ta ja zakara a madadin zakara idan kaga lamari ya lalace abin nufi ta je ta zaka cikin addinin ta Allah tsare mu wannan ce yana fama da ciwon ulcer duk shekara ba ta barin shi yayi azumi na faɗa a nan gurin wani lokaci da ya wuce baya cewa rashin lafiya iri biyu ce akwai rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta to dukkan rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta abin da ke kan mutum yayin da ya ajiye azumi saboda ita ramuwa Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma rashin lafiyar da ba a tsammani ko an cire tsammanin warkewa ta saboda an yi maganin an yi maganin Allah bai kawo sauki ba Allah ya so ya jarrabu bawa da ita ba mai warkewa ba ce ba to irin wannan idan mutum ya ajiye azumi don wannan rashin lafiyar to zai ciyar ne a madadin ramuwa tun da shi ko nan gaba ma baya tsammanin samun sauki da haka ya zaka ce zai rama nan gaba da haka shi abin da kawai zai shine ciyar da miskini dukkan yinin da ya kasa yin azumi sai ya ciyar da miskini wannan shi ne ma'auni da haka cutar da kake ciki ko kai tambaya kai haka ne ko ba haka bane ana saran warkewarta za ka yi ta tada azumin ne har ka samu sauki sai ka rama ciwon ulsa kuma ana warkewa an sha ganin waɗanda suka kamu da ita kuma suka warke idan ka ga ta tafi ta dawo to kai ne abubuwan da aka ce ka daina ci ko ka daina sha kuma sai ka ci gaba da cin su bayan ka ji ka dan samu sauki to kaga dole za ta dawo kenan an ce ka dana shan lemon tsami ka cigaba da shan lemon tsami an ce ka dana shan abu mai yaji ka cigaba da shan abu mai yaji an ce yadda likitoci suka faɗa kenan sai ka cigaba da yi ka saba ka'idar su to kuma sune ahlul zikiri a wannan babin fasalu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamun da wanda ya saba ahlul ya saba ahlul zikiri a kowane babu ko dole ya sha wahala kai bayanin riya da kuma yadda take bata ayyuka shin wata addu'a mutum zai Allah tsare shi daga riya a yanzu haka ban sani ba ko kuma na sani na manta ba wata addu'a da na sani in kuma na sani ma na manta keɓantacciya da ake dan mutum ya tsare kansa daga riya sai dai addu'o'i ga mammu waɗanda suka shafi mutum ya nemi sabati akan shari'a wanda wannan mafahumin sabati akan shari'a ya shafi komai da komai Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ hadaitana wa Habla lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wannan ya zama gamamman addu'o'i ne ga dukkan shiriya da mutum zai roƙon wa kansa tsayuwa akan tafarkin gaskiya da kuma kaucewa tafarkin bata wannan yace akan yi bayanin cewa dukkan abin da zamu muka gani na addini ba za mu aiwatar wato ba za mu iya Fahimtar ba sai ta hanyar da sahabbai suka fahimta wannan yana nufin da abin da suka aikata kenan sai mun aikata to su sahabbai kuma sun karkashe khawarij a zamanin su mu ma yanzu za mu iya karkashe khawarij a zamanin mu gaskiya ne dukkan abin da zaka fahimta na addini dole ne fahimtar ka kada ta sabawa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan fahimtar ka ta sabawa ta su ka tabbatar kai din kai ne kake kan kuskure kake kan bata su kan akan shiryar dan su sun riga sun zama zabi ne na Allah ba kamar irin ka ba kamar iri na ba yadda Allah ya bada bisharar zuwan annabi a cikin attaura da linjila haka aka bada bayanin sahabbai ta hanyar sifofin su cikin attaura da linjila game da annabi an ce yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم siffofin annabi kenan cikin ataura da linjila waɗansu daga cikinsu wannan aya cikin suratul arab ta bayani umarni da kyakkyawa hani daga mummuna wa mutane dada dan al'amurra haramta musu dukkan abin da yake datti ne haka da sauransu to kuma sahabbansa sai aka yi bayanin su suma idan ka je karshen suratul fath Allah ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم wannan siffa su kenan ashidda wa alal kuffari suna tsananta wa kafirai amma ruhama ubainahum suna da tausayin junan su tarahum ruk'an sujada zaka samu suna ruku'i da sujada kaga suna sallah kenan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wato suna da ikhlasi kenan suna neman yardar Allah suna neman falalarsa an gane ko simahum fi wujuhihim min asar sujud sai Allah ce zalika masaluhum fit tawrati wannan abin da aka ambata a ashiddaw adal kufari ruhama bainahum ruk'an sujadan yamtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud shine zalika abin nan da aka ambata a baya masaluhum fit tawrati shine siffarsu a cikin at-taura wa masaluhum fil injili shine siffarsu a cikin linjila ma'ana yadda aka bada bayani da bishara zuwa annabi haka aka bada bayanin siffofin sahabbai a cikin attara da linjila ba wai sunayen su aka lissafa ba siffofin su to kaga kenan waɗanda suka samu wannan matsayin kai ka san fahimtar su ta addini ba sai an ce ba ta fitaka tsoron Allah su ba sai an ce ba ya tinaka saboda haka gaba ɗayan sahabbai adalai ne mu kwanan gurin cikin rububi akwai adalai akwai kuma waɗanda ba adalai ba amma su gaba ɗayan su adalai ne wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a da haka fahimta su ta addini wato ta zama ma'auni na duk wanda zai biyo bayan su wanda duk zai biyo bayan in ya fahimci a baibai ba yadda suka fahimta ba to ya tabbatar baya kan shirya ko wane ne ko a wani gari yake ko a wata kasa ya taso to amma wanda magana da ka kawo cewa sun karkace kawari haka kaji an faɗa maka ko malamin ka ya faɗa ma ba tare da bayani ba shin kowane ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun sahabi sai ya je ga kawari sai ya kashe ko kuma wani imam ne cikin a'imma yi umarni da hakan yadda kowa ya rinka yin sallar nafila ko ya rinka yin azumi ko ya rinka zakka ko ya rinka aikin haji ko ya rinka sarka ta wajibi ko sarkar nafila a matsayin su na ɗaiɗaiku haka suka rika karkashe kawarij yadda ake yin sadaka kowa ya je ya kashe kawarij inda ya gani ko kuma a'a shugaba ne cikin shugabanni khalifa ne cikin khulafa'ir rashidin khalifatun min al-khulafa'ir rashidin ya aikata haka kaga idan ka bi silsilar tarihi wanda ya aikata Ali bin Abi ne wanda da harshen gwamnati yake magana ba da yaran mutum dai ba kai yanzu ko kaga wannan ka san kawar ba da ikon ka kama ni yanzu ko na bada shaida bisa ga ilimi na da bincike na da abin da na gamsu da shi wannan da cikin kawar ba a bani dama in kuma shi in kashe shi ba dan ni ba shugaba bane ba ba khalifa ne cikin khalifatul muslimin ba kuma ka'idar musulunci ba a bayar da doka a hannun ɗaiɗaikun mutane ta ci barkatai kowa ya ɗauki doka a hannun sai abin da ya ga dama duk wanda ya ga dama ya sha ta layi ya ce nan ce dalar musulunci kuma shi shine amir din wanda suke wajen sun masa mubaya'a wannan ya zama hauka idan muka yi haka sai ya zanto cewa wato kowa yana da awar shugabanci a ƙarshe kuma gaba ɗaya babu shugabanci kowace shugaba kowa ya kafa amir kenan kowa ya kafa amir ko ina shikenan kuma kowa ya wajaba sa mutane a yi masa da'a a bashi jizya kuma ya dauki kan sakali zai jihadi zai da rigima da hayaniya amma dai ba dai jihadi ba jihadi yana bukatan khilafa yana bukatan shugabanci mai tsari to haka abin da aka yi wa khawarij wato hukunci ne aka musu na musulunci to kuma zartar da hukunci ko yanke hannun barawo ko yin bulala ga mazaraci baya hannun ɗaiɗaikun mutane yana hannun wa gwamnati yana hannun hukuma kai sai dai ka faɗa cewa ga wajibin gwamnati ta yi in ta yi fa biha wa ni'mat gwamnati ba ta yi ba kai Allah ba zai kama ka ba da rashin yin ta amma kuma ba za ka ce ba tunda ba ta yi ba bari in yi a madadinta sai ka kawo rashin tsari da hargitsi a cikin ƙasa na ji wani malami ya ce wahabiyawa ba a sha wahabiyawa ko aqidar wahabiyanci wai ba a shayar da ita ba da ruwan sama sai da jinin musulmi ya ce duk tarihin duniya an san wannan wai wahabiyawa sun yanka sharifai wato jikokin annabi ɗaya ɗaya har mutum ɗari biyar duk wanda aka san yana alburda duk wanda aka san yana da la'ilu to sai ya tafi lahira kuma sannan a ce masa mushriki a ce masa arne wannan magana sai kawai mutum ya yi ta a kan titi wadda babu wani bincike na ilimi da zai gaskata ta kaga yawanci sufaye zaka ji suna zage Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab to shi kuma idan kana son ka zage mutum ɗayan biyu ne ko dai ya wuce ko kuma yanzu yana da rai in yana da rai nemo maganganunsa da suka hukunta ka zage shi ko ka kafarta shi ko ka ce arne ne in kuma ya wuce nemo littattafansa su ba da shaidar akan cewa mutumin banza ne ko mutumin kirki Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab an haife shi hijirar annabi na shekara 1115 ya bar duniya hijira na shekara da da ɗari biyu shida ya rayu a wurin da ake kira aljaziratul arabiya a garin uyaina aka haife shi kusa da garin riyad tsakanin uyaina da riyad bai fi kilomita 80 ba Ya yi karatu a makka ya yi karatu a madina ya dai iraki ya zo ya yi jihadi ya kafa daular musulunci ya yi wallafe wallafe aka yi rubutu game da shi masoya suka yi makiya suka yi tura mulkin mallaka ma suka yi to lokacin da ka tashi ga rubutun shi na hannunsa ga wanda almajiransa da suka kwankwaɗi iliminsa suka yi a kan shi ga kuma wanda turawan mulkin mallaka suka yi ga kuma wanda suke masu adawa da shi mabiya ɗariƙun sufaye suka yi sai kake son ka san shi wane ne ta wace hanya za ka san shi wane ne ta hanyar abin da ya rubuta da hannunsa ko wanda aka rubuta a madadinsa <laughs> na hannunsa ne abin da ya jawo wa kansa sai a masa hukunci da shi to ya rubuta littafin kitabut tauhid ana karantar da shi ubangiji ta'ala ya sharrafa ni na karantar da wannan littafi na sauke shi har sau biyu ga ɗalibai karo na farko a cikin darasi arba'in da biyar da nazo sabon edition sai na kuma karance shi a cikin darasi arba'in kuma dukkan shi akwai shi a video da audio cassette kuma an sa shi a gidajen rediyo daban-daban rediyo najeriya na kaduna a jigawa bauchi ina ne da sauransu wanda duk wanda ya san wannan littafin inda ya ji mai karanta shi ko shi in yana jin larabcin kare ce ni na yi magudi wajen fassara ya zai karanta da kanshi babu abin da zai gani na suka ko na zagi a jikin shekaru Muhammad bin Abdul a'a farkon littafin fa kawai abin da yake kitabu tauhidi wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul janna wal insa illa liya'budun wa qawlihi ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa an mu'az bin jabal qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kare babu sai kuma yace babu kaza sai ya kawo aya haka yi tun daga farko har ba kalmar ɗaya da ya kulla babi sai aya sai hadisi tun daga farkon littafin har sa abin da yake yin istinbati sai ce wa fihi masail almas'alatu al-ula kaza almas'alatu thaniya kaza ita kadai ce maganar sa amma babin da abin da ke cikin babin gaba ɗaya maganar Allah ce maganar manzon Allah ce maganar sahabbai da tabi'ai ga kitabut tauhid ne wal fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin to kuma fa'tu bi kitabit tauhidi فقرؤوه على تلاميذكم ان كنتم صادقين sadiqin ku zo ku karanta mana kitabut tauhid ku nuna mana inda aka yi zagin ko a shahadar ko inda aka zagi wani sharifi ko jikan annabi mu gani in mu idanunmu yana da yana ku da kuke da gani kamar zarqa'ul yamama ku zo ku nuna mana mu gani wai zarqa'ul yamama ce aka ce tana kallo abu tsawon tafiyar sati daya to ku zo ku nuna mana mu gani in ku ne zarqa'ul yamama kaga <laughs> to ga littafin sa مسائل الجاهلية Allah خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية قال لتاسن كشف الشبهات na karantar da shi har sau biyu a Kano sau ɗaya a Bauchi sau ɗaya kowanne cikin kasar shida shida tunda kasar ne takaitacce a littafi ne takaitacce to amma abin da yake faruwa su yan bid'a kullum sukan zagi Ibn Taymiyyah sukan zagi Ibn Abdul saboda waɗannan mutanen sun tsaya kan sai sunnar annabi ce za a yada a ban kasa ba bid'a ba to amma duk wanda ya tashi zagin ka baya cewa kai baka san tsarika sai ya ce baka san annabi saboda ya ribato kwakwalan waɗanda suke bin shi dai idan aka ce baka san tsarika to me laifin ka dan baka san tsarika amma idan ce baka san annabi to kaga dukkan musulmi ya san kai mai laifi ne baka san iyalan gidan annabi to haka suke zagin mu mu ahlus sunna su ce ba ma san annabi mu ko mun san mun fi su san annabi tunda duk inda ahlus sunna suke qur'ani suke karanta hadisi suke karanta motsi kadan a ce an abi hurairah qala qala rasulullahi kaji ko to a wurin yan bid'a ba za ka ji wannan ba sai da ce kala shehu kaza an yi mafarki da wani ya ka kaza an yi mafarki duk abin ya kare a mafarki amma mu ko motsi kaɗan ka ji inda ka an sa bukari ana karanta ahalus sunna ne muslim abu dawud tirmidhi sa'i ahlus sunna ne bulugul maram ahalus sunna ne kitabut tauhid ahalus sunna ne riyadus salihin ahlus sunna ne ka je dukkan kowane masallaci ka gani amma duk inda ka je masallacin yan gargajiya da yan bid'a ko hudu ba sun fi lokacin Usman dan Fodiyo ake yi da an kusa zuwa karshe kai ma ka san an kusa zuwa yaro karami ma za ka ga ya fara karkade tabar masa ba bata shi eh da an fara ainal mala'ikatu wal aina sahabatu wal awliya kulluhum saru ila rahmatil kowa sai miƙe sai lil ladina ahsanul husna kowa sai kaga abin ya zama al'ada ya zama al'ada ba dandanan addini a ciki a takaice da yan uwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab malami ne na sunna ya kafa daula ta musulunci shi da al-Imam Muhammad ibn Saud shi wancan sarki da karfin takobi wannan malami da karfin hujja da aka matsanta mishi yace ka zo gari na na yi maka mubaya a zan baka kariya ka yada da'awarka kai kai amfani da ilimi ne in yi amfani da takobi na wanda duk ya taba ka ya taba ni amma shi shine ka ci gaba da zama a gari na in ka bar gari na ban yi alƙawarin kuma zan baka kariya inda zaka je ba Sheikh Muhammad bin Abdul Habib zauna so kafa daula ta musulunci ya walla ga rubuce rubucen sa har yanzu idan yan dariƙa suna so su more su da Sheikh Muhammad bin Abdul Habib dan Allah su yi photo start din wani shafi a cikin kitabut tauhid su raba almajiran su mu kuma gobe su ga shafi nawa mu yi a cikin al ma'ani ba haka wani ba to kaga a nan gurin a hakikanin gaskiya ba za su iya yin shafi ɗaya ba wanda yake ya nuna zagi a cikin littafin Muhammad bin Abdul Wahhab ko ya nuna zagi a cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda dama shi in ana maganar Ibn Taymiyyah ba a maganar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ratan yayi yawa tsakanin su in ana darafar da uwa ake duk zagin sa da suke cewa muke yin annabi amma sun san har yanzu tunda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi littafin As-Sarib al-Maslul ala Katim rasul zuwa yau sama da shekara 700 babu littafi da aka wallafa a wannan babin da ya kai kimar wannan littafin in kuma suna da wani wanda wani shehi ko waliyi ya rubuta cikin waliyansu to kuma sai su faɗe shi miji a ba da kariya game da manzan Allah dan a cikin ibnu taymiya yake cewa wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi yace tubar ta yi masa amfani a can amma mu nan dole mu kauda shi daga ban kasa datti ne to wannan sai ka ce baya san annabi suka ce baya son annabi ku yi hakuri na tsawaita kare kanmu ne muke yi saboda kullum a ce ba ma san annabi ba ma wani dan izala ya sai jarkan nono ɗaya ya je ya kaiwa baba sa ya ce ga nonon ki na biya ki idan kana barno aka ce ina ne sai a ce a Kano idan ka je Kano aka ce ina ne sai a ce a zare in ka je zare aka ce ina ne sai a ce a Inugu in ka je in ka je masu ma za su kara da kai gaba har sai sun kai ka teku labari ne bai da tushe wai wani ya sai nono jarka guda wai ya biya babansa wai ya ce wai ya rama masa nonanta wai dan izala kenan mara mutunci wai yayi haka ko ba za su iya kawo wannan labarin ba za su iya kawo wannan sanadin ba amma ba abin da za ku sai hakuri a halin sunna domin yanzu so sunna ita ce take ci ma'ana jama'a suna fahimtar sunna dai ita ce ta dace da qala Allah qala rasulullahi yanzu mafarki ya daina ci duk wanda ya mafarki ce zai gina a hukunci akai sai ce a ah, to ni kuma in nayi mafarki ni kuma sai in kyale na mafarki in kyale naka in haka ne in girma mafarki na mana ba magana mafarki yanzu shi yasa dole yanzu a zage dantse wanda baya karatu ma da yayi wanda ya ajiye littattafai ya nadi ya zauna yana cin albarkacin makaranta yanzu duk lokacin ya wuce sai an fito an yi karatu ririn ka kare kanka a gaban matasa da abin da ka haddace na ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko gyaran ran tarihi yanzu duk wanda zai kawo hadisi sai ya laluba amma da mutum ko labari ya faɗa kawai sai ce kala rasulullahi amma yanzu san za a ce haza sahihun wa haza da'ifun kowa sai ya kame bakinsa ba farki wai karanta fatiha a cikin sallah wajibi ne dan naji an ce akwai hadisi da manzo Allah ce wajibi ne karanta fatiha a cikin sallah wannan na nufin kowace sallah eh yana nufin kowace sallah sai fa ga wanda yake bayan liman a sallar bayyana karatu wanda yake bayan liman a sallar bayyana karatu ba wajibi bane karatun fatiha a kansa a bisa ga zancen da shine yafi inganci abin da ya nuna wajibcin karatun fatiha dai shine hadisin la salata liman lam yaqra fiha bi fatiha kitab amma idan mutum yana bayan liman manzo Allah ta man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a wanda yake bayan liman karatun liman shine karatun sa wannan idan liman na karatun bayyana amma yana karatun surance lalle ka karanta tunda a lokacin karatun ka baya shiga cikin nasa tunda da a kuke amma lokacin da yake bayyana in zai yi zaka yi to za ku saba wa juna cikin karatu wannan kuma yake ta malam ni dai ba tambaya bane ba ina neman gafara a gare ka akan bisa ga jahilci da son zuciya da ni mutum ne mai yawan sauraron karatunka sai wata guguwa ta zo ta ɗaibe mu bisa ga jahilci na zama cikin waɗanda suke zagin ka suke tsire maka amma na yi tsaye na yi nazari ubangiji ta ala ya fahimtar da ni kuskure na ya ganar da ni gaskiya dan Allah dan Allah dan Allah ka yafe ni kuma in ka yafe min ka bani shawara na neman ilimi waɗanda irin littattafai ya kamata in karanta da irin malaman da ya kamata in yi karatu a gare su Allah ya huci zuciyarka amin ya rubuta ta ranar uku ga watan goma to 2006 to game da ni da ka nemi yafe wata na yafe maka tun daga kan harshe na har cikin zuciyata dukkan wanda ya zage ni bisa ga shi bai fahimce ni ba ni bana fushi da shi na san cewa in dan Allah yake Allah zai ganar da shi ni bana gaggawar sai mutum ya gane yau dan shirya ba a hannuna take ba a hannun Allah take ubangiji na iya sa masa shirya yau gobe jibi shekara mai zuwa bayan shekara biyu almuhim shine mutum ya karbi shirya amma ni dan mutum ya shiga hakki na ya zage ni a matsayin na dan adam zan ji ba daɗi amma ba na rike da shi mutumin da yake kan kyakkyawan niyya na tabbatar inda ikhlasi yake Allah ba zai kyale shi cikin duhu ba Allah zai ware masa da kansa amma wanda ko yake yi dan ya more dan ya ji daɗi ya mayar da abin na kiya mai dan karan zaki ya mayar da abin zuma da maɗi da yake ɗanɗana yake lasa da harshensa kullum sai ya zagi zafar hankalinsa zai kwanta sai ya kushe shi to wannan ya zaka yi da shi ubangiji ta ala ya halicci mutane daga babu ya samar da su komai kuma suka ce masa yana da ɗaya ce bani da shi suka ce ba mu yadda ba kana da shi <laughs> Allah da ya halicci dan adam ga abin da dan adam ya masa manzan Allah da aka turo cikin waɗanda ya fi kowa ya fi kowa kirki cikin mutanen da sun san ya fi kowa kirki amma suka ce sha'irun kahinun suka ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin ya wanda yake dawar an saukar masa da alkurani kai mahaukaci ne kawo mana mala'iku mana inda gaske kake yi to an faɗa manzon Allah haka da an zagi zafa kuma da an zagi wani sai ya haushi kuma duk wanda ya zage ka menene na damuwa hujjar sa ce ta kare sai ya zage ka in yana da abin faɗa ba zai zagi ba to in ba ya da hujjar faɗa kuma kace kar ya zagi so kake kumbure mutu kyale sai ya zagi sai ya dau huce ya sace sai me shikenan ta faru ta kare an yiwa mai da mai ɗaya sata ya zagi Jafar ya huta ya zagi Ahlus Sunna ya huta duk wanda kuka je yana zagi yana tayar da hankali cewa ba mu yadda ba sai an yi kisan kai sai an zubar da jini wallahi tallahi baya da hujja ne kuma wannan ita ce sunnar kafirai tun ada biyo cikin alkur'ani haka zaka yi ta gani lokacin da annabi Ibrahim ya kure mutanensa dangane da abin da yake kiransu zuwa kai kasawar gumakansu hal yasma'unakum in tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun shin gumakan suna jin ku in kun kira shin suna cutar da ku ko amfanar da ku sun san babu ɗaya cikin biyu sai suka ce kawai wajen na aba ana kaza haka muka samu iyayen mu suna yi shi kuma yake uffil lakum wa lima da abin kuke bautawa wanda ba Allah ba tar da ku da abin kuke bauta ba Allah ba ma'ana ba ku da hujja kawai sai iyaye sun ce kakanni sun ce haka muka samu kaga da ya kai su bango sai suka ce harriquhu hata alihatakum in kuntum fa'il ku kona shi ku dake shi ku taimaki gumakanku ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil da'im ku haƙa rami ku sa wuta ku jefa shi a ciki saboda mai hujja ta kare duk wanda hujja ta kare masa ba abinda zai sai zagi sai hayaniya amma mai hujja a natsaye shi in kai fushi ma shi sai ya murmushi saboda mutum na cin nasara da murmushi irin nasarar da baya ci da takobi haka wani mai hikima ya zana a rubuce kuma zaka gani yaso da dama zaka zo kofa ka bata rai sai a ki bude ma amma in ke murmushi assalamu alaikum sai a rubuce assalamu alaikum sai to dan menene in zaka ci nasara da murmushi sai ka zare kan sakali dan me in kana da aya ko hadisi sai ka tayar da jijiyar wuya bakin ka na kumfa me ya faru Allah gane da mu gaskiya don haka wannan dan uwa da ya rubuta wannan takarda har ga Allah ku zama shaida ne na yafe masa bana rike da shi a cikin zuciyata kuma ina fatan nima Allah ya yafe mun kuskure na kuma kai ma idan na yi maka wani abu ba daidai ba da sani ko kuma in na yi maka wani abu ba daidai ba ko da sani dan Allah ku yafe mu shawarar da ya bayar nan shawarar da ya ce shawarar da ya ce eh, ya danganta yanzu samun malami shine muhimmi ba zan iya faɗa maka littafi ba sai dai ka samu malami tunda da na san matakin ilimin ka sai in ce ga kaza amma zan baka cewa ilimai guda hudu su ne ilimi waɗanda suke kai mutum zuwa ga Allah kai tsaye farko ilimin qur'ani wanda ya shafi karatunsa da sanin fassararsa na biyu ilimin hadisi ya shafi tace mai kyau da mara kyau da kuma sanin mai ya sa na ma'ana sai ilimin fikihu sai ilimin tauhidi duk ilimin da ba wannan ba yana hidima ne ga wannan to da haka kaga da na san matakin ilimin ka da sai in ce daga littafi kaza zaka fara sannan littafi kaza sannan littafi kaza sannan littafi kaza amma malami da zaka koyi karatu a wajensa ka je ka nemi malami na sunna wanda ka tabbatar ya yi karatu ba mai kankan ba ba yana da malaman da zai iya cewa ya yi karatu a wajen wane ya je wuri kaza ya yi karatu na shekara kaza ya yi karatu na shekara kaza irin waɗannan malaman za ka nema ba waɗanda idan ka tsare shi ba a wajen wa ko ya hadisi ko fikihu ko luga ko nahawu ko tafsiri baya da malamin daga ɗan ƙaramin littafi sai kasa ɗin wani wanda zai je ya ɓoye ya saurara ya ji gobe shi ma sai gina nashi a kai wannan ba malami bane ba wanda ya karatu wajen malamai shine malami dan saboda haka ka nemi malami idan anan garin kake ubangiji ta'ala ya sa akwai matasa cikin malaman sunna ɗaliban ilimi waɗanda suke da gaske suke yi sosai da sosai za ka iya samun su kai karatun addini a wajen malam abubakar kyari malam madu mustafa malam ali mustafa duk waɗannan za ka iya samun su kai karatun addini a wajen su sannan akwai dattijan da ka sani irin su malam muhammad abba aji allah kara masa lafiya da imani da tsoron allah da takawa da kuma malam imam ali gafsiya imam na basi allah kara masa lafiya allah ya amfane mu da iliminsa da dukkan al'ummar musulmai ya amfane mu da iliminsu da sauran yan uwa da za ka iya samu su suka karatu wajen su ko su su dora maka ko su hada ka da wanda suka san cikin almajiransu amintattunsu za su iya karantar da kai addini idan kuma ka je Kano to kuma ni kuma zan hada ka da wanda zaka yi karatu waɗanda na san cewa zaka karu da su sama da yadda zaka karu da ni akwai abin da zai iya karanta da kai akwai abin da ina da sa'anni na muna tare da su ɗaliban ilimi da muka yi karatu tare na tabbatar sun fi ni akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza sai an hada ka da su in ce in kaza zaka karanta ka karanta a wajen su in kuma zaka je Kaduna kuma na san kuma waɗanda zan haɗa ka da su kuma a Kaduna in kuma zaka je Sokoto kuma na san wanda zan haɗa ka da su a Sokoto cikin waɗanda an san cewa akan sunnar manzon Allah suke kuma sun yi karatu kuma suna cikin karatu ba ƴan kankan ba bane Allah gane da mu Allah shirye mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ce in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun آية همسون في آية همسون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم أُتِيقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ Ubangiji ya ce, Kul ka ce lan babu abin da zai same mu na wani abin ƙi, mutuwa ko rauni, ko dukan wani abu na rashin daɗi, illa ma kataba Allahu lana, face abin da Allah ya rubuta gare mu, cewa shine zai auku gare mu huwa maulana shi Allah shine majibincin lamarin mu lafazin maula na nufin majibincin lamari daidai da alwali yana nufin majibincin lamari ma'ana wanda zai taimaka mana wanda zai kare mu wanda zai tsare mu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ubangiji shine waliyin mummunai abin nufi mataimakin su majibincin lamarin su mai ba su kariya mai ba su tsaro ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هو مولانا شيني مجبن تلم رمو وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال الله نيوا جبا ممنيس دوغرا ka dogara ga kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala na sha faɗa mana a cikin wannan karatu cewa rukunin tawakkali guda biyu ne rukuni na farko sakankancewar zuciya cewa duk abin da na samu na amfani daga Allah ne abin da kuma ya shafe ni kishiyar haka to kuma shi ya kaddara rukuni na biyu ruko da sababi wato in yi ruko da sababi wato hanyar da aka tsara don samun kaza to in bi wannan hanyar dole sai mutum ya mallaki gona da irin shuka in an yi ruwan shuka sai ya je ya ɗauki sungumi da iri ya shuka sai ya yi noma sai ya yi maimai sai ya yi kaza kafin da damana eh, kafin da kaka ya ce zai girbi wani abu to wannan shine sababi sai in yi riko da sababi in na yi riko da wannan sababi sai ubangiji ta'ala ya bani dausayi a gonata ya bani yabanya ya bani kaka mai albarka to karen dauka dabara ta ce da iya noma na da iya sa taki da kaza da kaza dina a'a lallai farkon al'amarin daga ubangiji ne ni dai kawai na yi riko da sababi to wannan shine rukuni guda biyu na tawakkali mutum ya riko da sababi sannan kuma ya dogara ga ubangijin sababi shine Allah ta'ala wa alallahi tawakkalul mu'minun qul sai da su wato su munafikai waɗanda suke jiran wa mummunai wani abin ki ya same su wa yatarabbasu bikum dawa'ir wato suna jiran wani abin ki ya same ku ke da su hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn shin akwai abinda kuke mana jira ya same mu in ba daya daga cikin mafi kyawu guda biyu ba ba wani abin da kuke jira ya same mu sai ɗaya daga cikin mafi kyawu guda biyu mafi kyawu na farko shahada ko a mizanin ku kuna ganin mun mutu mun yi hasarar ranmu amma mu a mizanin mu da sikelin mu muna ganin murayayyu ne tunda Allah ce wala ta hasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farikina bima atahum Allahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun mu muna da tabbas din cewa duk wanda ya mutu a wajen yaki ba wai matacce bane ba shi rayayye ne da nassan alqur'ani bal ahya'un inda rabbihim wannan indiya din tafi komai daɗi a haya'un inda rabbihim la indakum a wurin ku ko kuna ganin sun mutu amma a wurin Allah su rayayyu ne an zare ransu an sa a kundun waɗansu tsuntsaye waɗanda suke kaiwa su komo a cikin aljanna kamar yadda hadisin manzo Allah ya nuna wannan ita ce husna ta farko husna ta biyu kuma mu ci nasara sannan mu dawo gida da ganima ita ma wannan husna ce duk wani yaki da musulmi zai je babu hasara a cikin sa ɗaya daga cikin riba biyu ribar farko shahada riba ta biyu nasara da ganima bayan da za a ce an je yakin babu riba ta farko babu riba ta biyu lalle za a samu riba ta shahada ko abin da ke cikin ma'anar shahada sannan kuma za a samu riba ta ganima wato ainihin nasara da ganima ko wannan ko wannan shine hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum mu ko abinda muke dakon ya same ku ku munafukai da kafirai shine an yusibakum Allahu bi azabin min indihi ubangiji ta'ala ya saukar muku wata azaba daga wajensa au bi aidina ko kuma ya saukar muku da azaba ta hanyar hannayenmu wato ku abinda kuke mana dako ko sanaye ne mu kuma abinda muke muku dako su ayayi ne ihdal husnayni kuke mana dako mu kuma ihda su'ayaini domin al-husna ala wazni fu'ula wato ta'anisi ne na al-ahsanu kamar yadda as-su'a ala wazni fu'ula wato ta'anisi ne na me na abu mafi muni ashaddu isa'a kenan mafi tsananin muni as-su'a kenan sun makana akibatal ladina asa'u as-su'a to idan su a guda biyu ne kaga su ne kenan ko su ne, ko su ne, dangane da li'irabi wajahin li'irabi ne tunda mu'annas ne cewa yurfa bil alif wa yunsabu yujarru bil kasri a bil ya'i kai to kaga wannan li'irabi ne ke bambanta harafin na kafin nunun ko ya zama alifin ko ya zanto ya'un ma'ana kaga da aka ce hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn sai aka ce wa nahnu su bikum a madadin a ce as ne sai aka fassara su ba a kawo su da su'a din ba na tarabbasu bikum abinda muke muku dako ɗaya daga cikin mummuna guda biyu mummuna ta farko an yusiba kuma Allahu bi azaban min indiki Allah ya saukar da wata musiba ta kama ku daga sama in ko wannan bata faru ba au bi aidina ko Allah ya saukar muku da azaba ta hanyar hannayen mu ya sa mu yake ku mu karkace ko mai yadda ku bayi kaga kowace su'a ce fi muqabalatil husna a can gurin husnayan fi muqabalati as-su'ayaini as-su'ayan fi muqabalati al-husnayn kenan wato kaga alqur'ani sai aka canza lafazin dandana aka kawo ma'ana fa tarabbasu ku zauna zaman dako inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna nan muna zaman dako mu da ku kul ce da su anfiqu taw'an aw karhan ku ciyar da dukiyarku ku taw'an bisa ga da'a aw karhan ko ala tilas ku ciyar lan yutaqabbala minkum ba za a karɓa ba daga wajen ku innakum kuntum qauman fasiqin ku mutane ne da kuka kasance kafirai shi ko Allah yana karba ne daga masu takawa inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin yana karban aiki ne daga masu takawa ko kuma ba ku da takawa dan haka ba za a karba daga gare ku ba wannan lafazi na taw'an aw karha lafazin taw daga ta'a yatu'u taw'an ne at-taw yana nufin da'a ko biyayya akan ce ta'a yatu'u taw'an ko a ta'a yuti'u ta'atan wato kenan da'a kan so karhan kuma wato kan bakwa so akwai kira'a da take cewa kurhan anfiqu taw'an aw kurhan ya yataqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin amma idan muka dauki riwaya ta hab qira'a ta asim ibn abun nujud al-kufi waɗannan kalmomi wannan kalma ta al-karhu ta zo ne da siffa biyu cikin alqur'ani ko kai wa kaulasan din fataha alkarhu an fi kotau an aukarhan ko kuma kai masa bamma ka ce kur alkurhu kenan to ayoyi guda biyu sun kawo kurhu da yawa kaulasan bamma ayoyi guda biyar sun kawo da yawa kaulasan fataha ubangiji ta ce kuti ba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul wallahu ya'lamu antum la ta'lamun a suratul bakara amma a suratul ahqaf ta Allah ce wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha kaga wurare guda uku wurare biyu amma wuri ɗaya kalmar ta zo biyu wuri ɗaya ta zo ɗaya hamalatu ummuhu kurhan ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني إلى آخر الآية زوى كرسان آية فأما أولا لي قدا بير دا كولا سنيزو دا فتها وبنجزي تعالاتي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون سورة آل إمران يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها سورة النساء كنا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين سورة التوبة ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سورة الرعد سنة ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا Aukarhan. كرها قالتا أتينا kaga wurare guda biyar to me bambanci tsakanin alkurhu da dhamma da alkarhu wato ainihin da fataha waɗansu malamai suka ce ba bambanci duk ɗaya ne alkarhu shine alkurhu game da zaka ce ad-da'fu kuma ka ce ad-du'fu Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa Allahu allazi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا الضعف الضعف الكره الكره الفقر الفقر wato alfakar talauci in ka gada maka sai alfukuru talauci ya yi talauci kenan tun da ka yi zama alfukuru <laughs> Allah raba mu da talauci wai Umar dan Khattab sai da talauci dan adam ne mai yawo a bayan kasa da na bi na kashe shi yadda yake wahalar da bayan Allah amma ba yawo yake a bayan kasa ba a gaishe haka waɗansu malamai suka ce ba bambanci tsakanin bamma da fataha waɗansu malaman suka ce a'a akwai bambanci akan ce alkurhu dangane da wahalar da kake santa wahala ce amma kana santa wahala mai amfani suka ce kaga wahalar da ke wajen yaki wahala ce mai amfani a wurin mummuni tunda a ciki zai mutu idan ya mutu kuma an ce shi rayayye ne kaga shi yasa mummunai suke rige kan wannan wahala a wajen mace mai nakuda wahala ce mai amfani za ta sha wahala amma kuma tana son ta wata za ta ga lokacin da take cikin nakuda kila idan ta haihu ba za ta kare da ta haihu ba amma daga baya tana fita daga cikin jinin biki sai ga tana fatan ta kara samun haihuwa shi yasa sai aka yi zama wahalar da ake so ina fata an fahimta wahalar da take daga karan kanka kai ka zabawa kanka ita ita ce alkurhu amma alkarhu wahalar da tilasta ka aka yi kanta ina fata an fahimta ba lokaci ballantana mu bi dukkan ayoyin amma in ka ɗauki wannan ita ce maganganun malamai bari mu ɗauki wannan ɗaya sai ta zama awo qul amsiku taw'an aw karhan lan yutaqabbal minkum ibn jarir at-tabari da al-imam al-wahidi a cikin sababun nuzul asbabun nuzul sun ruwaito cewa wannan aya tana magana ne dangane da ɗaya daga cikin munafukai ɗaya daga cikin munafukai da yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi mun izini kar in je yaki dan kar in fitar da matar rumawa to shine kuma daga ƙarshe da aka ba su izini sai kunya ta kama su sai suke san me za su yi mummune su gane suna da imani ko ba dan Allah ba su yi wannan abu. sai suka ce bari mu ba da taimako in za a tafi yaƙi sai suka kawo taimako suka kawo wajen manzon Allah amma a zuci ba dan Allah ba fa wai dan su kare yaudaran mummune a gane dai da gaske suke uzurin da suka ba lalle gaske ne sai Allah ya saukar da wannan aya qul amsiku taw'an aw karhan lan yutaqabbal minkum shine malamai suka ce amsiku taw'an aw karhan asalin sa amru ne amma ma'anansa ma'ana ce ta khabar jumla din jumla ce insha'iyya lakin ma'ana ha jumla khabariyya jumla ce khabariya ta fuskar ma'ana insha'iyya a ganin ido an fi ko fi'il al'amr ne wanda umarni ne kaga insha ne amma abin nufi lan yutaqabbala minkum idza anfaqtum karihina aw mukrahina kaga ba za a karba daga wajen ku ba duk lokacin da kuka ciyar sawa'un kuna cikin zaɓi kuka ciyar ko alatil kuka ciyar daidai a banza ne ba za a karba a wajen ku ba abin nufi dai au din da suke cikin nan ita ce au ta tasuya ta yadda ko kaya abin ko baka yi ba duk daya an gane ku sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum ma'ana duk ɗaya kenan la yu'minun istaghfirta lahum aw lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum kaga nan gurin ba duk ɗaya ne islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum sun yi hakurin ko ba su yi hakurin ba duk ɗaya ne an fi taw'an aw karhan duk ɗaya ne lan yutaqabbal minkum kun ciyar bisa ga da'a kun ciyar bisa ga tilas diddai lai taqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin wannan jumla ce wato ta'aliliya sanadiyar da ba za a karba wadan kun kasance fasikai ne ku to ana abin da ake nufi da fasikai sune ne kafirai amma ba fasikanci na aikata kaba'ir zunub ba wannan baya hana a karba aikin mutum amma fasikanci da ma'anan kafirci shi ke hana a karba aikin mutum Allah وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يعصون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويعلفون بالله إنهم لمن يخرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون Ubangiji ce wa mama na ahun an tuqbala minhum nafaqatuhum babu abin da ya hana a karɓi ciyarwar da suke ciyarwa ta wajibi kamar zakka ko kuma taimakawa lokacin da za a tafi jihadi ko ciyarwa ta nafila ba abin da ya hana a karɓa illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sai kawai dan sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kafirci abin da ke hana a karba aikin mutum imani shine sababin karban aiki in mutum ya rasa imani duk abin da ya komai kyawunsa Allah ba zai bashi lada ba da haka Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun kaga imani shine sababin karbar aiki to su ko ba su da imani sannan wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa zuwa yin sallah sai aka salance ita ma sallah suna yi ta ganin ido dan kar a tuhumce su cewa ba kwa sallah amma ba dan Allah ba to kaga wannan ba ɗaya ne daga cikin sababba da za su hana a karɓa yakin mutum in ya zama haka sannan wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyar da su bisa ga zabi sai ala tilas shine malamai suka ce ala tilas a nan gurin ta yadda suke kashe dukiyar cikin abin da ba neman yardan ubangiji ba kawai dan dai su nemi yardan mummune kaga babu lada akai kenan sannan wa yahlifuna billahi ya fala tu'jibuka kai amwaluhum wala auladuhum Allah ya ce kada dukiyoyinsu da ƴaƴansu su burge ka abin nufi kar ka ga suna da dukiya ka ɗauka kyakkyawan abu ne game da su ko ka ga suna da ƴaƴa ka ɗauka kyakkyawan abu ne game da su inna ma yuridu Allahu li yu'azzibahum biha fil hayati dunya kadai ubangiji ta'ala yana son yayi musu azaba biha da wannan dukiyoyin nasu fil hayati dunya a rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun rayukansu su fita daga jikinsu alhalin suna kafirai abin nufi ko kaga suna da 'ya'ya ko kaga suna da dukiya kada ka ɗauka hakan kyakkyawan abu ne game da su a ubangiji ta'ala na sanya yawaita zunubinsu ne domin yana ƙara ba su ni'ima su kuma suna ƙara bijirewa ba sa godiya wanda aka bai wa ni'ima biyar bai gode ba baya daidai da wanda aka bai wa goma bai gode ba wanda aka bashi ni'ima hamsin bai godiya ba yau ai wanda aka bai wa ɗari bai gode ba ya fi shi mutunci a ce ga kafirci ga kuma an ba su ni'ima kuma ba sa godiya ɗoriya akan kafircin su ashe abin ba abin ba abu ne mai kyau ba kar abin ya burge kai kayatar da kai ka ɗauka mai kyau ne inna ma yuridu Allahu li yu'azzibahum biha fil hayatid dunya Allah na sanya musu azaba da wannan abin da ya ba su na dukiya fil hayatid dunya a rayuwar duniya wa saka anfusuhum wa hum kafirun sannan rayukansu kuma su fice daga jikin su alhalin suna kafirai anan akwai abu guda biyu da ya kamata mu fadakar abu na farko fi'ilin irada lafazin arada da yuridu wato ainihin akan ambatar masa mafa'ulan bihi mansub kamar yadda Allah ya yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kaga al yusra anan shine mafulan bihi na yuridu haka kuma al usra shine mafulan bihi dai na yuridu kaga an ambaci mafulan bihi mansub a wani lokaci sai a shafe mafulan bihi mansub duk lokacin da aka shafe mafulan bihi mansub to idan aka kawo fi'ili da fa'ili arada ko yuridu ga fi'ilin ga fa'ili an kawo to abin da zai biyo baya shine an ina fata an fahimta idan ko ba kawo idan an kawo an wannan an din ta zama ita da abin da ke cikinta su ne mafa'ulan bihi masu idan ko ba kawo an ba sai a kawo lamun suna wakiltar juna abin da ke nuna suna wakiltar juna mun karanta a baya baya kaɗan ubangiji ta ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun nan cikin suratul tauba a wani wuri sai aka maimaita ayar da bambanci yuriduna li yutfi'u nurallahi a ce li din nan a madadin me a madadin an ina fata an fahimta sannan anan gure sai inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum bi hadhihi al-hayati dunya a can gaba in mun je kadan zai ce inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha kaga anan gurin an nan gurin kuma li wato kenan suna wakiltar juna to idan an kawo an ko dai mu ce an da abin da take cikin sa shine mafa'ulan bihi mansub idan an kawo lamun kuma to sai mu kaddara mafa'ulan bihi mansubin kafin wannan lamun din sai zanto lamun din nan lamun ta'lil ce tana da ta'alluki da wancan mafa'ulan bihi mansub da aka shafe wanda ido baya ganin sa takadirin zance inna ma yuridu Allahu man'ahum liyu'azzibahum biha dunya inna ma yuridu Allahu adama qabuli a'malihim li yu'azzibahum biha fid dunya wato sai zanto li din la muta'allil tana ta'alluqi da mafu'ulan bihi wanda aka shafe shi magana ce mai zurfi sauran mutane sai dai duk wanda yana da lada ko bai gane ba wanda kuma ya gane alhamdulillah inna ba yuridu Allahu li yu'azzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun abu na biyu da yake bukata li yu'azzibahum biha suka ce asalin zantan fala tu'jibuka amwaluhum innama yuridu Allahu liyu'azzibahum biha fil hayati dunya domin sun ce biha zamiri ne da koma zuwa ga amwal baya koma zuwa ga aulad tunda al aulad uqala ne da sai a ce innama yuridu Allahu liyu'azzibahum bihim saboda su uqala ne a ce hadin da koma zuwa ga wancan jam'i na al wanda yake gairu akil da haka damiri ya koma mu'annas wato kenan akwai takaddimi da ta'siri a wajen waɗansu malamai wajen fassara aya sai ya zanto dukiyarsu da Allah zai musu azaba da ita kar ta wahalar da kai kar ta burge ka haka kuma ƴaƴansu ma kar su burge ka ubangiji ta'ala zai musu azaba ne da wannan tun a duniya sannan wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun rayukansu su fice daga jikinsu alhalin suna kafirai akan ce zahaka yazhaku wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wato zahuk shine fitar abu da wahala wato kaga alamar fitar ransu rai zai fitar daga cikin su suna cikin wahala cikin kunci ba da daɗi ba kenan wa yahlifuna billahi innahum laminkum suna rantsewa da Allah cewa suna tare da ku ko mummunai wato munafikai dabi'a su kenan su rantsi cewa suna tare da ku wa ma hum minkum Allah ce ko alama ba sa tare da ku walakinnahum qaumun yafarqun su mutane ne matsorata ganin suke in sun rantse sai ku kyale su sannan kullun cikin firgici suke ya na kulla sayhatin alaihim suna jin tsoron kar wata aya ta sauka ta ce ku yaƙe su shi yasa sai su yi tayin rantsuwar ƙarya ya halifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun akan ce farika yafraqu idza kafa yakafu kenan tsoro ko firgici shine alfaraq a cikin larabci law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilaihim wa hum yuzmahun duk wannan siffa ce ta su la yajiduna malda'an da za su samu wata mafaka akan ce balda wuri da mutum zai je ya koya ba a ganshi ba inda za su samu wani wurin boya aw magharatin ko wani kogo na dutse wurin ɓuya a fili inda ba kogon dutse ba magharatin wurin ɓuya a cikin mai duwatsu aw muddakhalan din nan daga dakala yadkhulu ne sai aka shigar da ta'ul iftiali sai ya zanto id da sala a id ta sala to id ta sala tunda asalin da sala sai aka kara alifin da kuma dalun tawul isti'an to amma sai aka yi ibdalin wannan taɗin ta zama dal sai ya zama to iddakhala yaddakhilu muddakhalan wato muddakhal asalinsa mudutakal ala wazani muf'al wato tawul ifti'al ta shiga wato kenan idan an ce muddakhal a cikin larabci wurin shiga wanda ake haƙa rami a ƙasa a shiga to Allah na nuna yadda munafukai suke son su ga ba su yi yaki ba yadda suke jin tsoron kar aya ta sauka a ce a yaƙe su da za su samu wurin buya cikin itace da bishiyoyi shine malja'an ko cikin duwatsu shine magaratin ko kuma rami su haƙa su shiga shine muddakalan inda za su samu ɗaya cikin wannan lawallau ilaihi da sun yi gaggauta zuwa wajen wannan wurin dan su koya wa hum yajmahun suna hanzari akan ce damaha yajmahu asra'a yusri'u kenan wajen gaggawa an fi amfani da ita ga doki wanda baya jin lizami kaga ya fi hanzari ko an ja lizzamin sai tafi a guje doki dai kan gari akan ce dama halfarsu dokin ya kan gari ma'ana ya fita a guje baya jin lizzami to sai ubangiji da Allah ya siffanta su da doki lokacin da ya kan gari kaga an ba su siffa daga cikin siffar dabbobi da wallau ilahi wa hum yadmahun da sun gudu sun shiga wajen wannan koyar wa hum yadmahuna wato suna hanzari dan su koya kar a tafi yaki da su ko kuma kada wato ainihin wato um, a saukar da aya a ce ku yake su sai Allah ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ومنهم أتكمنا فكي من يلمزك أقوى ديكي kushe ka kai annabi allamzu shine kushe mutum ko aibata shi shine at ka aibata mutum domin idan ka kai mutum azzalimi ne kaga ka kushe shi idan ka ce wani kaza ne ka kushe shi ka siffanta shi da siffar da bayan daga cikin su akwai wanda yake kushe ka fissa da kace cikin lamarin sadaka lokacin da ka fifita waɗansu akan waɗansu ko ka baiwa waɗansu baka yi wa waɗansu ba sai ya zarge ka da cewa kai din kai zalunci abin da kai fa in utu min haradu idan su an ba su sadaka sai su yarda cewa eh lalle annabi ne lalle manzo ne ai mutum mutumin kirki ne wa in lam yutu minha amma idan ba a ba su sadaka ba an zo rabon zakka bai samu ba idahum yaskatun fi su kafi to ai abun ba ba dan Allah yake ba inda dan Allah yake dan me yasa ba a ba mu ba <laughs> wato wannan siffa ce daga cikin siffofin munafikai wato zakka asalin ta dattin mutane ce kabe da manzon Allah ya bayyana lokacin da abdullahi da abbas da shi da al-muttalib suka zo wajensa suka ce ya ba su daga cikin dukiyar zakka su je su yi aure su samari ne gorantaka ta dame su sai manzo Allah yake cewa ba ta dacewa da gidan annabta domin dattin mutane ne shi yasa gidan annabi ba sa cin sadaka to kaga nan gurin larura ce take sa mutum ya karbi zakka in ba larura ba dan me zaka zama matattarar dattin mutane ina fata an fahimta amma larura sai ta halatta maka kaci ah, ba an ce in larura ta zo maka tunaman alade balantana zakka da aka ce ausafun nas ma'ana da tun mutane shi yasa ai ahlul baiti ba sa cin zakka duk wanda yace sharifi ne to kare shi saraka duk wanda yace jikan annabi ne kar a fitar da zakka a baki in ko yace ya karya ka'idar gidan annabta amma yanzu kaga sai a ce wani jikan annabi ne amma wani ya aika masa dubu hamsin zakka wani ya aika masa dubu ɗari zakka wani ya bashi rabin miliyan zakka jikan annabi da zakka duka annabi baya cin zakka inda ma hiya awsaqun nas fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun in ba ba su ba sai su bakin ciki su damu sai Allah ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu ina ma ate sun yarda da abin da Allah da manzansa suka ba su wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya wadace mu in dan kadan ma aka bamu Allah ya wadace mu dukiya a hannunmu da yawa ba ita ce riba ba kaɗan ɗinta ba ita ce taɓewa ba idan Allah ya sa maka albarka ne shi ne kake da riba in ya cire maka albarka kuma kake cikin taɓewa duk yawan dukiyarka in Allah ya zada albarka kana cikin wahala duk yawan ka duk karancin samunka in Allah sanya albarka to kuma ka samu sauki kenan walau annahum radu ma atahum Allahu rasuluhu ina ma a ce sun yarda da abin da Allah da manzansa suka kasafta suka ba su wa qalu hasbunallahu suka ce eh Allah ya wadace mu sayutina Allahu min fadlihi wa da sannu Allah da manzon za su ci gaba da bamu nan gaba in yanzu mun rasa a nan gaba ma samu inna ila Allah raghibun lalle mu masu kwadayi kwadayi ne zuwa ga abin da ke wajen Allah ba abin da ke hannayen mutane ba ubangiji ce ina ma sun faɗi haka ma'ana dai waɗannan ayoyi duk suna bayyana siffofin munafikai yayin uwa musulmi dan idan mun ji mu kubuta ba wai kawai dan mu ji labari ba duk abin da aka lissafa so ake da mutum ya ji ya kubuta karkashin wannan akwai hadisai amma dai sai dai mu tashi akan su gobe hadisi ɗaya ko biyu sai ko mu karanta ayar da za ta biyo baya insha Allah abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya yafe mana Allah ba mu damuna mai albarka